sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau talata 25 ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba a yau talata shugabar tarayyar turai ta EU Ursula von der Leyen ta nemi goyon baya don farfado da Ukraine cikin gaggawa yayin da kasar ke fuskantar abin da ta kira hare-haren da sojojin rasha suke kaiwa kan ababen more rayuwar farar hula. A yau talata kuma wata kotu a rasha ta fara sauraron ɗaukaka ƙarar da 'yar wasan ƙwallon kwandon nan ta Amurka Brett Griner ta shigar akan hukuncin ɗaurin shekara tara da aka yanke mata. saboda an same ta da man wiwi a cikin kayanta. kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya da ta jihar imo sun kafa wani kwamitin da zai duba batun ambaliya da kuma taimaka ma wanda ambaliyan ya shafa. gefen kasuwan onitsha ta yamma karar ruwan yake wucewa ya shiga unguwanni da kuma wasu layuka a cikin kasuwa zuwa arian transmission na wutan mu yake na nefa wanda yake zai kai sati wajen uku kenan mu dai gefen onitsha south ba mu da wuta na lantarki. 'Yan majalisar dokokin Ghana na bangaren gwamnati sun yi barazanar yanke hulɗa da gwamnatin idan shugaban ƙasa bai tsige ministan kuɗi ba. suna ganin kamar a yi hankuri ba ana ba shawara ana karar da shi sannu sannu sannu sannu har mu gani za mu je mu hajiya ne a ban haka su ko sauka wani abubuwan da ya kamata ya taimaka ma kasa wani information ko labarai ba zai taimaka ba. Muna kuma ɗauke da tattaunawa da gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammadu Badaru Abubakar a kan bukatun da 'yan arewacin Najeriya suka gabatarwa dan takarar jam'iyyar APC Ahmed Bola Tinubu. kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe zai gabatar kana za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau talata ne shugabar tarayyar turai ta EU Ursula von der Leyen ta nemi goyon baya don farfado da Ukraine cikin gaggawa yayin da ƙasar ke fuskantar abin da ta kira hare-haren da sojojin rasha suke kaiwa akan ababen more rayuwar farar hula da take magana a birnin berlin a wani taro don tattaunawa akan farfado da ukraine da sake gina kasar von der ta ce a bayyane yake rasha na kokarin hana al'ummar ukraine samun ruwa da wutar lantarki a yayin da hunturu ke gabatowa ta ce irin waɗannan hare-haren na rasha ayyukan ta'addanci ne zalla Von Leyen ta bayyana girman barnar da aka yi a Ukraine a cikin wata takwas bayan da Rasha ta kaddamar da kai hare-haren na ban mamaki. Taron da aka yi ya tattaro wakilai daga gwamnatocin kasashe, cibiyoyin ilimi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa. Kungiyar ta EU ta ce tattaunawar za ta taɓo yadda za a ba da fifiko kan bukatun Ukraine da kuma hanyoyin da ake da su na samar da kuɗaɗe. A yau talata ne wata kotu a Rasha ta fara sauraron ɗaukaka karar da 'yar wasan ƙwallon kwandon nan ta Amurka Brett de Griner ta shigar akan hukuncin ɗaurin shekara tara da aka yanke mata saboda an same ta da man wiwi a cikin kayanta. Griner ta halarci zaman shari'ar ne ta bidiyo daga cibiyar da take tsare a wajen birnin Moscow. A ranar 17 ga watan Fabrairu ne aka kama 'yar wasan da ta lashe lambar zinare har sau biyu a filin jirgin sama na Moscow dauke da man wiwi wanda aka haramta a rasha a ranar 4 ga watan agusta kuma aka yanke mata hukuncin zama gidan yari tsawon shekara tara bisa zargin mallaka da safarar miyagun kwayoyi Graina ta amsa laifinta a lokacin shari'arta amma ta ce kuskure ne ba ta yi ne da nufin karya doka ba amurka ta ce ana tsare da Graina ne ba yadda ya kamata ba kuma ta yi tayin musayarta da victor boot ɗan ƙasar rasha mai harkar sayar da makamai da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekara 25 a gidan yara a amurka to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan a kokarin da gwamnatin tarayyar najeriya ke yi na magance yawan ambaliya a cikin kasar da kuma tallafawa waɗanda ambaliyan ta addabe su ta yi haɗin gwiwa da gwamnatin jihar imo wurin kafa wani kwamiti don tallafawa mutanen da ambaliyan ta shafa a jihar imo wakilinmu alfonso tsokore ugwe na ɗauki da ƙarin bayani Gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Imo sun kafa wani kwamiti na musamman don tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a jihar. shugaban sashen gudanarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa nema mr ifani bayyana hakan a wata hira da sashen hausa na muryar amurka ya ce hukumar nema tana haɗa gwiwa ne da gwamnatin jihar imo kuma mun kafa wani kwamitin da zai duba yanayin kamar haɗarin da na iya tasowa sanadiyar ambaliyar ruwan A halin yanzu dai tare da ma'aikatun muhalli, kiwon lafiya, ayyuka, ilimi da kuma albarkatun ruwa, za mu duba al'amarin mu ga yadda za a taimaka wa waɗanda lamarin ya shafa don inganta halin da suka tsinci kansu a ciki. Mr. Ifanyin Naji ya ƙara da cewa hukumar nema za ta kimanta barna da asarar da aka tafka sakamakon ambaliyar ruwan idan damina ta ragu don gano adadin gidaje da hekta na fili da kuma irin amfanin gonan da lamarin ya ritsa da su. Ya kuma ƙara da cewa gwamnati ta sanya hannu kan samar da kayan tallafi don rabawa waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa. Alhaji Ishawul Imam wazirin Hausawan garin Anacha na jihar Anambra ya yi bayani kan yadda ambaliyar ruwa ta bana ke shafar su mazauna kusa da gabar kogin Neja. Dangane da maganar ambaliyar ruwa da ya auku wannan shekara lallai an samu asarar dukiyoyi da gidaje a nan gefen Anambra da gefen Anambra East zuwa Obaro sosai kuwa. don sakamakon haka mu kanmu da muke onitsha dai taɓa gidaje ba amma gefen kasuwan onitsha ta yamma salon ruwan yake wucewa ya shiga unguwanni da kuma wasu layuka a cikin kasuwa da gefen jika. har zuwa aerial transmission na wutan mu yake na NEPA wanda yake yanzu kai sati wajen uku kenan mu dai gefen wani south ba mu da wuta na lantarki sakamakon wannan ruwan yana dan ja kaɗan kaɗan sai wanda ruwan ya tattaba musu gidajensu da wuraren harkokinsu har yanzu dai suna makarantu da shauransu inda gwamnati ta ware musu don su zauna ba su koma gidajensu ba saboda ruwan bai gama komawa ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Inugu, Najeriya. A gaida Alfonso Kurigwe. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Barazanar da gwamnatoci masu mulkin kama karya ke yi ban tayar da masu mulkin dimokuraɗiyya daga barci ne a duk faɗin duniya a cewar shugabar Taiwan a yau talata a yayin da take buɗe taron 'yan gwagwarmaya na ƙasa da ƙasa ciki har da ɗan fafutukar Hong Kong Nathan Law da ke gudun hijira. kimanin shugabannin siyasa da na al'umma 200 daga kasashe 70 da suka hada da iran da rasha da kuma ukraine su ne suka halarci taron a birnin taipei an fara taron ne kwanaki biyu bayan da shugaban kasar china xi jinping ya kara rike madafin ikon kasar bayan da ya kara samun wani wa'adin mulki karo na uku da kuma ɗaukaka masu goyon bayansa ta hanyar basu manyan mukamai a wani taron jam'iyyar kwaminisanci da aka yi Dimokuraɗiyyar Taiwan na fuskantar barazanar mamaya daga ƙasar China mai mulkin kama karya, wacce ke kallon tsibiran a matsayin wani yanki nata da za ta iya kwacewa wata rana. A yau talata hukumomin Philippines suka amince a sake bude wani bangare na wani babban filin jirgin sama don tashi da sauka jiragen saman kasa da kasa da na cikin gida. duk da cewa jirgin saman kamfanin korean air da ya lalace na can kafa a cikin ciyawa a kusa da titin jirgi bayan da wani mummunan hatsari ya kusan aukuwa a ƙarshen makon jiya filin jirgin saman da ke tsibirin mactan a lardin cebu na biyu mafi yawan jama'a a ƙasar an sake buɗe shi daga safe zuwa yamma don taimakawa wajen rage cunkoson fasinjoji da suka makale sakamakon jiragen da aka soke zirga zirgar su saboda aukuwa hatsarin jirgin sama na koriya ta kudu a daren ranar lahadi jirgin mai lamba a330 da ya taso daga birnin yancin na ƙasar koriya ta kudu dauke da mutane 173 ya yi yunkurin sauka har sau biyu kafin ya goce wa titin jirgin a karo na uku a cikin ruwan sama a cewar kamfanin jiragen korean airlines a wata sanarwa dukan fasinjoji 162 da ma'aikatan jirgin sha 11 sun tsira ta kofar jirgin da aka yi don fitar gaggawa babu wani daga cikinsu da ya samu mummunan rauni a cewar kamfanin korean air da hukumomin kasar philippines A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kimanin 'yan majalisar dokokin Ghana tamanin na bangaren masu rinjayi suka yi barazanar yanke hulɗa da gwamnati. Idan shugaban ƙasa na na ado dankwa a kufa ado bai kori ministan kuɗi Ken Ofuri'ata wanda ke zama ɗan uwansa ba. wannan sanarwar ta biyo bayan taɓarɓarewar tattalin arziki da ƙasar ke fama da ita da kuma faɗuwar darajar kuɗin ƙasar warwars, lamarin da ake dangantawa da gazawar ministan Ridwan Muktar Abbas daga birnin Accra ya aiko mana da ƙarin bayani. Mambobin majalisar kimanin su tamanin sun yi taro manema labarai yau talata don shawo hankalin shugaban kasa ya sauwaka wa ɗanɗan unwan nasa nauyin manajin sha'anin kuɗin ƙasar ko ya shiga haɗarin rasa goyin bayansu a harkokin gwamnati. Haka sun bukaci shi ma ministan ƙasa akan harkokin kuɗin a ofishin shugaban ƙasa a yi wannan hanyar da shi. Mamban majalisar dokoki wa mazaɓar Asante a Chimanov, Andy Apia ne ya gabatar da wannan jawabin. We are members of the major majority caucus of the Parliament of Ghana, and we here so present present a, a, greater number of the said caucus. My name is Andy Apiakubi. mu mambobi ne na bangaren masu rinjaya a majalisar dokokin ghana dokanmu a nan mu ne mambobi mafi yawa a wannan bangare ni ne an da fiya kubi kakakin wannan rukuni sau tari mun sha a bisa zaɓin ranmu mu kare wasu zargi da suka da su da rashin imani da yadda akan aikin ma'aikatar ministan kuɗinmu irin abin da ke faruwa baya-bayan game da tattalin arzikinmu yanzu ya zama abin damuwa ainihin ga tarin mambobi mu da kuma mazaɓinmu mun gabatar da kokinmu ta shugabancin majalisa da jam'iyyarmu zuwa ga shugaban ƙasa amma babu amsa ta wannan taro muna kira ga shugaban ƙasa cikin gaugawa ya canja ministan kuɗi da ministan ƙasa a ma'aikatar kuɗi ba da jimawa ba yadda za a farfaɗo wa al'umma kyawawan bure su ga fagen sha'anin kuɗin tare da ƙase ko ma bayan da ake samu a tattalin arzikin ghana kukanmu dai kurum shi shine a sauke ministan kuɗi Mr. Ken Oforata da ministan kasa a ofishin sha'anin kuɗi na ƙasan nan. Muna fata za a amsa kiran nan namu. Mataimakin maga kujeran kwamitin da ke kula da sha'anin kuɗi na majalisar dokoki Honorable Patrick Buama shi ma ya bayyana da goyon bayansa ya ce babban bankin tsakiya ta tashi ta yi sannayi ya ce mambobin npp ba za su munafunci kansu ba kuma saukar da shugabancin nan da wuri shine alhairi gare su ya bayyana cewa akwai akwai buƙatar a binciki bankin kasuwanci a kan yadda suke amfani da bangaren forest bureau din nasu ga dai abinda dr najib ibn hassan wadda masani ne na tattalin arziki ke cewa game da kiran tubin ministan na kuɗi. abin da zai zo batun a da mutum da kankan na akwai damuwa <clears throat> barna ya turga ya faru kaya ne yanzu wasu asiri da ke cikin aikin shi sani yanzu na ka tuge shi wanda zai zo ba zai san kan abin ba kafin lokaci ya gane kan abin kuma an da tsawon lokaci a yan kuri a bar shi ba a tafiya a kai intaha in aka kai inda ya kamata a kai ana ga yanzu an yafi ya shafi amma yanzu don pressure da panic ya ka mutane gidi gidi gidi gidi an an mistake abin ga hamu na tunko an tunko samu yanzu ba wani zai ya zo yanzu haka ko wani ne wani bune professor zai zo she mun she mun she mun bi cikin wanga wahala kadan ba zai yi ya 10 be 10 is around immediately masanin tattalin arziki na jibi kenan dama ai an ce ra'ayi hanci ne kowa da irin nasa ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan muktar abbas da wannan rahoto yayin da ɗan takarar shugaban ƙasa a najeriya na jam'iyyar apc bola ahmed tinubu ya kammala ziyarar ganawa ta musamman da masu ruwa da tsaki a biranen kano da kaduna shugaban kwamitin tallata manufofi da dangantaka mai kula da yankin arewacin najeriya wato gwamnan jihar jigawa alhaji muhammad badaru abubakar ya yi karin bayani akan wasu daga cikin bukatu da mutanen arewa suka mika wa ɗan takarar tasu kamar yadda za ku ji a cikin wannan hira da wakilinmu na wato kano mahmud ibrahim kwari ya yi da shi ba abin da ya fi damun su yanzu kamar tsaro da kuma inganta tattalin arzikin arewa wanda ya hada da inganta wutar lantarki da kuma karasa ah, wannan pipe da aka dauko wanda zai kawo gas arewa da kuma neman fetur da gas na arewa wanda aka fara kuma aka fara cikin nasara so ana so a haɓaka shi kuma wanda mun yi alkawari za a ci gaba da wannan daga neman wuta ta hanyar ruwa kamar na mambila da sauransu wanda allah ya hore mana a arewa so gagariman ayyukan da za su kawo mana aikin yi a arewa su ne yawancin bukatun mutanen arewa kuma dama shi din takararmu alhamdulillah ya shahara a wannan layin a kalaman shi alhaji bola tinubu yana cewa zai ci gaba da abubuwan da janaral buhari ya fara a daidai lokacin da kuma wasu 'yan najeriya musamman 'yan arewa ke cewa buharin ya gaza na daidai buhari bai gaza ba in ka ɗauki tsaro kaf in ka haɗa. duka wayanda suka shugabancin najeriya ba wanda ya sa kuɗi a harkar tsaro kamar yadda muhammad buhari ya sa kuma tsaron matsalar tsaron da ya gada ita ta yi sauki tun da da duka jihohi north east amma me suke da 'yan boko haram wannan takau sai kuma allah cikin ikonsa da kuma kudurarsa da alkawari da ya yi na jarraba dan adam ya kawo wannan iftila'i na bandit wanda kuma wannan barbashi ya fara tun wancan lokacin ba su maganinsa ba a kan matsaloli da aka yi ta samu na rigingimu wannan shi ya ja wannan matsalar a lokacin president muhammad buhari ta balaga ko da haka duk abin da zai yi masamai tsaro ya yi so dora a kashi ne a daɗa kawo kayan aiki a ci gaba da wannan yan najeriya suna ta cewa tsadar rayuwa kayayyakin masarufi sun tashi ga dala ta haura naira ɗari bakwai dabaru dan takara ku zai yanzu da kuke jagorantar talla manufofinsa wajen sakko waɗannan al'amura su ƙasa. To bari fara ma shimfiɗa tukun ka sani lokacin arzikinmu da mai yake sharafinsa ba a yi tattali an ajiye ba ba a bunƙasa na masana'antu ba ba a bunƙasa noma ba aka sa kuɗin nan gaba ɗaya aka yi ta cinyewa kuma dalan nan ba ka sai da mai ka same ta ba kai ba kai noman da zaka ci da kanka ba kai ba kai masana'antun da zaka saya kayan ka ba duk ka dogara a kan a siyo haka suka shekara goma sha shidan nan buhari ya zo ya canja wannan dala dole ta tashi saboda abin da ake sarrafa a samu dala mai da sauran kayan da za a exporting a samu dala an bige pipe din farashin man ya sauka yanzu shekara takwas har yanzu farfado wannan da wancan ta'adi da kuke magana an yi har yanzu ba ku kai ga lalubu bakin zaren ba gashi kuma kuna tallan wani dan takara din ah, me za ku ga yan Najeriya su yarda da ku cewa lalle gyaran nan kun zo tunda dama akan gyaran nan aka zabi jam'iyyar APC in ka dauko zancen wato tsaro Bola Ahmed Tinubu ya rawar gani sanda yake gwamnati lagos yadda ake banditry haka ake banditry a lagos wancan lokaci amma ya zo ya gyara shi haka tattalin arzikin lagos masana'antun da ya inganta da yadda ya kawo independent power wuta ta samu duk abin da ake nema a najeriya yau a suwaji ya yi shi a lagos kuma yana da misali kuma zai yi amfani da wannan hikimomi da ya a lagos ya yi a yanzu to mahmud ibrahim kwali kenan a tattaunawa da suka yi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga shirinmu na gaba noma tushen arziki jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni muhammad hafiz baballa ke gabatarwa yayin da kasashen duniya ke ci gaba da fuskantar ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya ake fuskanta a wannan shekara shirin noma tushen arziki na wannan makon ya yi duba yadda aka samu ambaliyar ruwa a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya ta yi sanadiyar lalacewar gonaki kashi tamanin cikin 100 a sassan jihar wakilin malado salisu muhammad garba ya tattauna mana da wani babban jami'in gwamnati a jihar adamawa wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Eh sunana Muhammad Amin Suleiman. Ni ne babban sakatarin ba da agajin gaggawa ta jihar Adamawa a Najeriya. To a ranka da sakatare duba da cewa jihar Adamawa tana ɗaya daga cikin jihohin da suka fuskanci matsalolin ambaliya a Najeriya. Kuma wannan ambaliya ɗin ya kawo abubuwa da dama musamman ta gudun cewa yanayin gona da kuma rashe-rashen rayuka da kuma wasu dukiyoyi haka da suka salwanta kawo yanzu daga lokacin akwai wannan abu zuwa yanzu mu ɗauka mu fara daga kan eh, rayuka kamar rayuka nawa ne aka rasa sakamakon wannan ambaliya da aka samu a adama gaba daya eh, to yanzu kawo yanzu mm. diddiga da yake gabanmu abin da ya nuna mm. mun rasa mutum hamsin da ɗaya kawo yanzu tun soma wannan abun nan hmm, bala'in mutum hamsin da daya to duba da cewa mutane hamsin da guda da aka rasa a wannan turmutsitsi na wannan ambaliya na san ba za a rasa mu dauka cewa kamar gidaje da kuma waɗanda suka jikkata misali akwai ƙididdigan gidaje da aka rasa da kuma waɗanda suka jikkata eto eh kan gidaje da yake har yanzu wasu ƙauyukan suna kan ruwa ba a gama samu ba amma dai akalla lissafin mu abin da ya nuna dai ba a rasa gida dubu goma sha biyu zuwa sama ba wayanda wasu ɗin faduwa suka yi rushewa gaba ɗaya wasu ɗin ɓangaren ne ya rushe wasu ɗin kuma shigan ruwa ne ya lalata musu kayayyaki da suke ciki da bangaren gidajen to a su kuma na san ta yi watakila akwai waɗanda jikkata suka yi ba rasa rai ba su ma akwai ƙididdikan eh, su ma dai a yanzu kawo yanzu muna da mutum ya kai saba'in da tara a lissafinmu hmm. amma zai iya yiwuwa ya fi haka ɗin ko da mutuwan ma zai iya yiwuwa don ruwa na janyewa a wasu wuraren hmm. ana tsintan gawaki ɗaya biyu da kamun ruwan ya soma janyewa muna da su ba su ci talatin da ko biyar ne amma da ruwan yana janyewa sai ana tsintan wasu gawakin wasu din ma ya kusan rubewa sai a wajen a kira hukumomi da suka kamata kamar 'yan sanda kamar eh, mutanen gargajiya kamar 'yan jarida hada da mutanenmu sai a yi kokari yadda za a yi a bizne wannan gawakin a wannan wuraren shi ya kawo lissafin har muka samu 51 din nan wayanda suka jikata kuma muna da 79 a kididdigan mu a iya abun da muka samu a wajen mu to ranka da duba da cewa jihar adamawa jiha ce wadda take da kananan hukumomi 21 na san ta yiwu akwai kirdigan inda lamarin ya fi shafa kamar kananan hukumomi nawa ne lamarin ya fi shafa a yanzu haka dai zan ce ma misalin kananan hukumomi kamar goma za mu soma kamar madagali madagali ya shafe su matuka nasu din tsabagin yawan ruwan sama ne don a yanda muka samu labari wayanda suke da shekaru 80 zuwa ƙasa kan ba su taɓa ganin ruwan sama mai yawa irin wannan a wannan bangaren ba sanadiyar wannan dinna a madagali kaɗai mun rasa rayuka ya kai goma sha biyu gidaje da yawa kawai suka salwanta da gonaki da sana'o'in mutane sa'an nan kuma a madagali sun da muka buɗe sansanonin gudun hijira ɗaiɗai har guda shida amma yanzu an rufe su sauran naji ba su ci guda biyu ba sa'an nan mm. akwai ƙananan hukumomi da suke gabar kogin benue din nan mm. kama daga fufore yola ta kudu yola ta arewa gire demsa numan lamorde sa'an nan kuma ɓangaren eh, gefen da wannan kiri dam yake don an sake ruwa na daɗin kowa daɗin gombe kenan da yake gombe sanadiyar yawan ruwan har ya fasa wannan embankment din nan da aka yi na garin shalen ya shiga cikin garin shalen ya bata bangaren guyuk ya zo ya haɗu da na kiri hmm. suka zo ta gefen numan din nan sun yi ta'adi ba iyaka so wa'annan ƙananan hukumomin su suka fi abin nan shan wahala a nan hmm. a duba da cewa waɗannan ƙananan hukumomi da ka zayyano kusan a ce ah, ƙananan hukumomi ne wadda suke fi da albarkatun gona kuma wannan matsala kusan za a ce ya laƙume gonaki da dama ban sani ba ko kuna da yawan ƙididdigan gonaki da suka salwanta sakamakon wannan ambaliya a jihar adama masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar adamawa dr muhammad aminu sulaiman da kuma wakilin ma adamawa lado salisu muhammad garba sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayuwar da kuka aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne ba bandi mamman bande. Kace don Allah ku miƙa mana kokenmu zuwa ga gwamnatinmu ta jihar da magaram. Don Allah su tausaya wa matasa masu sana'ar kabu-kabu da kamin da ake yi musu na injinansu. Wannan shine yake rage zaman banza na matasa. barazanar hakan kuwa zai kawo matsalar tsaro allah ya kyauta sai ra'ayin yakubu mai aski badaraka da magara mai cewa kaddamar da wani sabon tsari da zai taimaka wa manoma da makiyaya wajen rage radadin sauyin yanayi a kan sana'arsu mu dai fatanmu a nan shine Allah ya sa ya tabbata a zahiri domin kuwa a gaskiya an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sani Muhammad Shindo unguwar Karofin Madaki kace tabbas yada sahihan labarai yana da mahimmanci sosai a cikin al'umma. Ta ɗaya ɓangaren kuma muna kira ga masu irin wannan ɗabi'ar na yada labaran ƙanzon kurege da su ji tsoron Allah wajen yada irin waɗannan labaran domin ba zai haifa masu ɗa mai ido ba. ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne shehu adamu rijau kace kamar jiya shugaba buhari ya hau ga mulki gashi yau muna masa ban kwana saboda haka masu nema mu zaɓe sa shekara ta 2023 hakan babban darasi ne a gare ku ku shuka abin da idan kun wuce za mu tuna mu ji daɗi ba wanda idan kun tafi za mu jawo shi ba to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantawa. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin shirinmu na karshe labarai amma a takaice. A yau talata shugabar tarayyar turai ta EU Ursula von der Leyen ta nemi goyon baya don farfado da Ukraine cikin gaggawa yayin da ƙasar ke fuskantar abin da ta kira hare-haren da sojojin rashi suke kaiwa kan ababen more rayuwar farar hula. da take magana a birnin berlin a wani don tattaunawa a kan farfado da ukraine take gina kasar von der leyen ta ce a bayyane yake rasha na kokarin hana al'ummar ukraine samun ruwa da wutar lantarki a yayin da hunturu ke gabatowa ta ce irin waɗannan hare-haren na rasha ayyukan ta'addanci ne zalla A yau talata ne wata kotu a Rasha ta fara sauraron ɗaukaka karar da 'yar wasan ƙwallon kwandon nan ta Amurka Britney Griner ta shigar a kan hukuncin ɗaurin shekara tara da aka yanke mata saboda an same ta da man wiwi a cikin kayanta. Griner ta halarci zaman shari'ar ne ta bidiyo daga cibiyar da take tsare a wajen birnin Moscow. A ranar 17 ga watan Fabrairu ne aka kama 'yar wasan da ta lashe lambar zinari har sau biyu a filin jirgin sama na Moscow dauke da man wiwi wanda aka haramta a rasha gwamnatin sojan da ke mulki a myanmar ta musanta cewa an kashe farar hula a hare-haren da aka kai ta sama a ranar lahadin da ta gabata akan wasu dakarun 'yan tawaye na kabilar kachin shugabannin kungiyar da ake kira kachin independence organization ko kio a takaice sun ce an kai harin ne a wani bangare na garin pakant a yayin bikin cika shekara 62 da kafa kungiyar. Kamfanin dillancin labaran Kachin ya ce kimanin mutane tamanin aka kashe a harin ciki har da sojojin rundunar Kachin da kuma farar hula da dama. Mawaka da masu kaɗe-kaɗe da suka halarci taron bikin na daga cikin waɗanda suka mutu. Ba a dai iya tantance ainihin adadin waɗanda harin ya shafa ba. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan da asiriyar idan allah ya kai mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi kenan agogon najeriya nijar da kamaru wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham da ta hada ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu ta wannan la'asariya wato malama nashwan Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku. Mu huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.